بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى أما يشركون ينزل الملائكة من روح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى أما يشركون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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقروا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إن النبي تلاتي أزمي لو إشديدين يا رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دي أكوتو بكوبي تاتو الجبيني ma ji daidai gani bai tsafi a bai nye tsatabaci e ya gba bai gwigi ya ba lissafi ya gidiyo insha Allah winan na karatu ya ne gurba ne kikini tuwo na ga mai kikini tuwo ga karatun suratul hijiri a yayin shi ne bai kutu Ya ce karatu a nan kinan na insha Allah ayayin shi ne kutu abe ki Allah ba bismillahir rahmanir rahim wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim Allah tabaraka wa ta'ala ga wa laqad atainaka sab'an min al-masani lallai to su kuttawa nabi muhammadu riya garbe aya guta bai ya jida ko kuma ga aya guta ba ne ya bai ya bai ya ban wal qur'an al azim ike tawara gani bai qur'ani na wacin <clears throat> man ji ga aya da ada fassara guba na tiye ba mai yoyo na Kisoko so ko asabul mathani aya gutaba gejida kashimba achigepo kashisura gutaba gejida ade bayani na bai ruwaya da bab labin abbas wani na su kai kwabe asabul mathani na sura gutaba yau a gama yi asabul tiwalo aya sura gutaba na biyu ɓanin a gazi yi albakara hmm, ba titi ali muran ta curi annisa ni curi almaida sun curi al'an'am sun curi al'araf tsawaciuci al'amfani ke babin da attaube wani sura guba yona lakin giba sura ne wani ibu albarka fati bismillah wasu da ta bayan tauba kwani so alamfani bai tauba ruga yin tabaci ya ce sura kuta bannin abdullahi abbas ga mun fagen fi asabu tiwalu a tudu mana asabu matsayin a gaya a asabu tiwalu in tsura ne alim da qur'ani ake tsura ne ko ku tsura na jina amma mazi ga fassara mazi ga fassara na boka ganin ga mai ga ilawula ga aya mutu a ba to ce kwa inji sura mutu a ba aya mutu a ba na jibai na iya bayyana ba a gayi suratul fatiha bayanin na fitiya da basai na alibu abu rera ce dai dan mutum ni sahabi ya da a fahimta na imam hassan da ya ci ni tabi ne da wato da fahimta na ke fatiya wani fadan bai asaba wal masani amma da hujjaji ya hadisi ne bukan na manje ne gaga nasi ya hadisi ja da go za mu ci bi ra'ayiya ke misali na hadisa ta annabi sallallahu alaihi wasallam gaga alhamdulillah ina sura fatiha da ga alhamdulillah ne ummul qur'an ngai ke ne qur'an wa ummul kitab nga me ke ga ummul kitabu was sab'ul mathani nga me ga sab'ul mathani wala ni ga fasaru jani na yi wa <clears throat> so da mu juga duga ya lotu be bayanin da cin da nasi hadisi tu zumana iga yayin kabomo man ga mini wuce hadisi ne gogon na kada faci a gairi hmm, a sabon matsalona hadisi abu sa'id ibn mu'alla ga maradin da bisa alisala wani hadisi na alhaji ba kafi gula bin ibn tafsiru ga annabi bada zagon galani wa ana musalli wa ba kusallo fada'ani annabi tafe yin ga wuce falam ati yin wulo ba annabi a daga na ji wani jona hatta sallaitu sai na masalla ta zana fataitu karin galba na da sulga ya rasu da lamu dana fukara daga ma mana aka hantatiye ni daga gani mi wani ki kawaci da yau kuntu, abu sai daga wa ga na daga kuntu sanni sallah mi fejo fukara daga alam yakun lillah asasu kun ga yayi ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli da da'akum na sokol da be na suratul anfal ga ya da yayi ma da jinan eh ni soko be tucu yi lokacin dan da aga yana ne yi woro yi ti sallah sallallahu alaihi wasallam to ne na zan ko da giba na gaba da jinna wasa ne Muhammad ana wa'allimuka azama sura amma daga nawa ya ci na nabi ce gabe ngba ni wo ka tun sura na wati ga kwata bil qur'an min qur'an wana qabla an akhruja min al masjid wa dai wani ga bayani wala wutun milati ya masalati akwa ya ne ne ga bimin cewa duga abu sayyid la ya bi jama fa za ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya khruja annabi cewa mun ga tiyo ya masalati fa zakartu abu abu <clears throat> abu sai da muta ne ba da kartu mu ba tuka gan yau ruwa ya mi bayani sura na wace ga mini qur'ani na annabi ga alhamdulillahi rabbil alamin sura na wace ga mini qur'ani ba ta nan ga suratul fatiha hiya sab'ul mathani wal qur'an alladhi utitu fatiha ne da dana ugai ga asabul mathani aya huta ba ne ya bayan bayan ba rakan dondo bano no ga fita tuna no daga fatiha ji ka bu wa ino ara sura bu bana dole no daga fatiha ji kana ce ga misali a yi ju a egbole ne be shi wal qur'an alazim ga mai qur'an alladhi utitu na la tarira eti ji zaman ja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga hadisi na zibani kula kiyaye da wani ke hmm, ene padani be asabu na wurare fatiyo So, kuri lawa da bi mafudu da wani gaga. fatiya na wani da dana ni mu yo ne latowa da bi mafudu da yana kungiyar ta titan yiwuya So, kuma ke yi gaban kur'ani da azim fatiya na ga ke yi alkur'ani da azim mun gani wa fitu da yi walakad a taina ka saba an minal matsani wal kur'ani da azim ni tora da fatiya na monga ke yi ƙur'ani na wacce na wani man shiga asali ba na wuri bai larabci waga da atafi e mai matufu na wayi kayi bai ne matufu alayi ne ina e ya sani na dauna amma e ba shi kama kama wai e bai to atafi to matufu alayi a yi ni e ni a yi kima na wuce ya ji hace wa fe botar ayu ya sifatu abike igbajiga da ya jiji wani wa lawa ji a tafiye ni da ba titatu ko ni fende yau so bayan <clears throat> iga culai ya ji na kurani bebe ya fatiya nan da ya ji na bebe ya kurani to bayanewa nan waiwukon tagayurin sifa tagayurin sifa ma a cula gegi bayan tagayurin zace ko nufe ne wa rubiya misali bayani waga gagan ja ahmadu wali ahmadu dali be alaga ahmadu yuyi ali yi aji yi ne ya to yanayi asali ba ta fi wani da wani eh guba na waje ta fi da barin shi na yi eh, ka kare amma misali wagga wagga na ja'a amiru nufe abubakar wa abubakar etu nufe da abubakar ibe zai ci nufe zai ci abubakar zai ligayen wàá tẹ̀fẹ́ ẹ̀zẹ̀ nínú dájú dáàbò kí mo náà egbò òun gba gàngán ilé tàgá ìrèlè sífa wú jí ẹ bá mọ fáárẹ gun yìí tú ni pé ó ti kìlọ̀ ọ̀gá ẹ̀dín sífa níta kí ẹ̀ láyé pé ẹ̀ máa tún fún ọ̀kẹ́ aláyò. Nike ko bayani ne yanzu na yawa amma Qur'ani bai da misali yake misali suratul ala su ga ga safi su marabbika ala allazi khalaqa fa sawwa su koya sun da halitta wuce halitta ci daidai nan to kyu gabe wallazi qaddara fa hada wa ne ne fa tafi ina e ga Allah mu yi garo ne diga da tare eh allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada ga ga mu ci ko ke nufi kan ke ta julu goma wallazi a al mar'a atafi da namu gidaji pata mu tomatu tomatu kware pata ga zai ne ki gube wa ga tagayurin sifati nga jaji tanziru ge ki ta baya tagayuru zati ni fina yo? so yi ki kada za abun nan to alqur'ani azi? to asabul mathani fata ga sai dai ba da guba bayan amma ta fuji da ni ba bai atafi shay eh ala nafsi Hmm? atafu shay'in ala shay hmm, kafi baya wurin idan littafin da cinye za da ke yi buji fana ga yawa ga sabuwar matsani mita akwai da zane shi ke na a sabuwar matsani littafi da wani ya ji hankali bayan hmm, zane shi ba a sabuwar matsani na wa ne ga ce fi sabuwar matsani wani adda littafi na wa ne ya jobina nci ga abubuwa da mun je cirke ga ije da guji daga cirke a a ci ga wangi ji bwa amma da ya bi mamaki na da bai ajali littafi fi da walwe gana ega do maga iga addini na lotu bai na walwe ta fi adadi ba ma yi ba so mini misali na asabar misali labin yana. na walwe na ci ya ga ta ga dikatu aga da salati ga da ta facewa ne ya jiro ìpani pátẹ́ náà yẹ́sẹ̀ bù mọ̀ báyìí báyìí dọ́wọ́ náà àgọ́wà fèjì ẹ̀nà fèjì ẹ̀rù ti fàájú wọ́n mọ́ ti mọ́ zẹ́rà wọ́n mọ́ yìí wọ́n mọ́ yìí dẹ́gbẹ́ sáná wọ́n á yẹ jíjí tìrú àdébí wọn gbọ́dọ̀ àjí wa àdébí ti báyìí wọn mọ́ èfi kìwì jíjí báyìí náà bábọ́ mọ́ yẹ́sẹ̀ so wọ́n fiza na zànà èjì rẹ̀ sínú wuji ba wa hannun sanda na alisa da wuji dai ya kyau ba la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi aswajan minhum wa la tahzan alayhi ولا تحزن عليهم واحفظ جناحك للمؤمنين الله تبارك وتعالى ويقام لا تمدن عينيك annabi ga fún yawan zama ga dìbèrè mọ́ òfé dìbèrè da yawan ci ìlàmà mọ́ta alábi àzúwádà wọ́n dìbèrè ló báyán ene laje mawaya azwaja jama jamaji ka kai minu mini kafiri ne wani ma bi ma'ana ziki je ne la kafiri ne wuce ga daba fioro mu ga sana fioro mu hmm yawa ya qur'ani ne wadata kici addabo ya gboro wadata qur'ani ko aziki kici dabo da ya gboro aziki qur'ani ko ale ẹwọn náà lọ sí ní ti pátá ẹwọn mímu yóò yà yìí àmúhùnlá ń dáka táyì ètò ìṣiṣẹ́ ya níbi muhammadu ebo ìlẹ́bi kúbi tí ẹ kó. Hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam mai wani hadiso hmm. laysa minna man lam yataghanna bil qur'an zindon da ya je wadata bi qur'ani yana zindon da su kuga ki qur'ani guya mai ne ga gaya ci har mu ci fawo ke kura da su kula da annabi ga bale sani na mini ba annabi na jin nan mutu a da je ne ga wazo wa su kula da wuya da ba amma su <clears throat> ma la ta muddanna ilayka ila ma mattana bihi azwajan minhum wala tazana alaihim anabi mo ganye bata abuma ka ji ma na ga joda ma mu ga tawma la'allaka bashu nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa kan do ga bille anabi ga le ga kafiriji ya da ji ma na mu ji bayani mu ya na ana da fiye n'ye ko cewa ga ganga min jan kan, cewa ga rai ga tiyana ka kwaci ko ko sanin da mu so ko ga an ga damuwa wala ta, tazan alayhi ganye ba ta abu makaji ma na mu wa fi janaka lil mu'mini <clears throat> wa mawlaba wala da ki wa mu'mini so ale ga <clears throat> karatu huta ga ya na kuma yi mafari ga lachuwa ya lamarin yayin shi tatiya ibawai qur'ani na su kula wani nje wobe mulki ba yi fafon waya su kuma jini gigun awon qur'ani waya awaya ah, hmm. wale fassara na ba kuma zai ya laisa min na mallam ya takan na bil qur'an aja gagan hadisi yo na labi ma'ana mallam ya stagna bil qur'an to ba bo, mallam ya ta na bil qur'an na ga daga gina boyo al maqsud hmm. bima na ke ginal maksuro nga yi wadata na da ginal mamdud ginal mamdud ikiyo eni ko laysa minna man lam yataghanna bil qur'an man je bon man je da bana da zai taganna na na gabe ma'ana ginal mamdud ma amma <clears throat> kiyaye go abu ide da be kiyaye kimna da sallallahu alaihi wasallam ya gaga zayyinu aswatakum bil qur'an ya fe lagin tare ya sa ya ya bereji ma bibi ba qur'ani e ga ba qur'ani e bu bibere managi so e to to aluto asa gina mamdudo to aluto zane mabere bibi ko ba qur'ani an ko domine ba amma aslan ina ba kuma zai ko kana ngai gina maksuru yo wuce ga yi gama fara na haye ga yi ina, ila dariji ya qur'an eh ta tinye edo nu kuma yi dukiya yin zi ya yi amfani yin zi ne ga na dare ta yin zi ta ti ƙura'ani mu e, e gabacin gari na gai wala ta zina ne a na biyu ganye mai tiya rashe imani kafiri yo a yaji bai ka kan su ko ga da shi da ya nabi mu duki ayoyin so bai suratu ta na amma pataki ki wa buga min waqfid janahaka lil mu'minin annabi ya kwa ko na da ke kin ya mu'mini shi man shiga na na kinayu yo eh kinayu yo su ko gaggaga bi ma'ana ya wato annabi ji tawadhi galati da fi ya mu'mini shi ma su ko wala ji tuci ya wala ji annabi ya mata so gani ta ce o ne wayo ma eh afe layinar jani zana dashin manu da wani min suratu shu'ara su ko bigo da jinin rayu da sallame wa khfid janaha kaliman ittaba'aka min al-mu'minin amma fo da da kin ya zane shi lamu to min mu'mini je wani bayanin nan je da muke musu ko ga da min suratu ali imran fa bima rahmatin min allah linta lahu e bo dalili na su ko jamu to da je tuciwo da je adabiuna gaciya mumini ji walau kunta fadhal ghalid bi lam faddu min hawlik wa gafila na aggasu wogbo yobba kwana sabe ji ga a shi sho gobiya ko fafu anu kaga jole fi jaron gomi واستغفر له وغفر بسكوي فإذا عزمت وشاورهم في الأمر ومشاورا وغدا غوا دتون دتين جيو gaba wani wa بونا واجوما أشاورا سا ya ciwo. ina zan tafi tawakkala Allah ba man na daga daidai bayani ce na ya kwana mu inna lahu da muhimmanci ya Allah tubi a gona wani ayat suratul isra'i wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wala la <clears throat> wa qul lahumā qawlan karima so ko ti ga wa fidlahu ma janaha dhulli min ar annabi wato agwapa eh wa fidlahu ma janaha dhulli min ar agwapa me gba ye gula da ki ya ma emanci akokore po akokore po kan ce ne ci ga mamaki mai ya bayani wannan ila da dai wannan tafsiri wato kici bebe ganne mini mini jo pata da kore po ile ya ime gaggaga ko gobe ko zana gane yanin gu gaga wani gamano yau sa gamano don gane ba nun bana a kukure kwana wani bana kuta kuwa e wannan lafazi na su kuja amfani don ba zo na kafutu da jana agwafa ladaki ngana abu wa fit janaka agwafa ladaki asa waga daga ba so zai ne kwana lokura ya manci ya ga yana yi manu ba bana su kai ga bayan da gumu lokuru ya su abeji ina yi manu na dauna ndai ga yana wa gumu ifassaru na lokura ya manco to ba bana wa gumu manu yi annabi su kai jin foro gumu lokuru ya su abeji ba annabi lokura ya su abeji kulwa umma ya ji agagan manu ga dono so kuma ga da nabi nabi mun unna ko ko a ko tuke mun so ko ya na na wa ya jaja so ko gai annabi sallallahu alaihi wasallam gai farko da na da zai tu dokan so ko na asanu da zai ta ci ba na wuce yin gwado da mun ja ci so ko tuwa kashi yo pata da da ki fasara ya da jina yana sai kin nufi ezimi kuki fi je bo pata ni za ta fasara ya ga ne ba ga kore ba sai kin fi sa a duk fasara da wato cule bo Allah muji balar bi yare yikin tsara cikin ya make matare wala da dai dawari zani zima muya nan na magajin fahimta ya ta yi magaji goyo zai ta zai za gaskiya babu so ẹgbẹ̀ náà gbẹ̀yìn láti lẹ́yìn bá tàbí ju mẹ́yìn máa kó òjì fi èdè wọn á dé bá ní sọ́kò gẹ̀dọ̀ kura náà bá lọ kura náà kí o bọ̀. Ìní ànànàdé olùmọ́bí. Okun Anẹ́sẹ́lá Anẹ́sẹ́lá gbaya ga sàábọ̀ ìní lẹ́lẹ́ mi fa ànànàdé olùmọ́bí ni gáyé wọn lẹ́tọ́. Màánà ànàdé olùmọ́bí a gan mu zai musu kai kwan a cikin tara arabcin wucin ma yau sha'awa a da kyau gaci an salule nan ala salula daga babu an zara gaba ala salilu tuya tuya don a yi sun falo munziru amma ke gago naziru in na cimiyo tukwa pacimiyo ne na zayi wanga kai jizu mabina ba su kwaya azaba su kwaya bane so fa'ilun nan ma'anan ma'anan fa'ilu din fa'ilu bi ma'anan fa'il ma'anan munziru tukpapa tupapaci ne yo almubin ne laila tudan tukpapa na bi ma'ana ne pe tukpapa gbangba zanen yiwuwo ina su kuma da anabi na da wani anan nazirul mubin tukpapa ci ne yo ne laila tudan tupapa na mipa tupa na pa, pa, wuje so babo me pe tupa fili mo me pe tupo then don duwo ti o gbawo kama anzalna ala almuqtasimin alladhina ja'alu alqur'ana 'udin Allah tabaraka wa ta'ala wa kama anzalna ala almuqtasimin kemine ci azaba ya almuktasimi na nan <clears throat> iwa daga ala ila ya guba ne ni ba ne su ko gamu ci azaba ya almuktasimi allazi na ji alun qur'ana idin zane ji la qur'ana a culaji ba guba guba guba guna amma da dinan qur'ani yi guguru lutubi guguna nan ba guba guba guba guba zai sai ya almuktasimi na man shiga ga ci fassara almuktasimi na bayanin ya mafari a ga ne zai ya almuktasimu na nan Allah muktasimu na lalla ifti'alun min alqasam wazan ifti'alun yo daga qasamu kime qasamu ga kutiji so da ya ci manuta ya kiyo almuktasimi yi ci azaba da ya almuktasimi da zane fe shi kutina wagula ya ce fasara mafaro gamuwe ifti min alqasam kuti rikici a fejo a fejo kuti ga wallahi ajiye da bi tucin na jiya ga mana zo ba da tuci wacce a fiki shi kuti tubo ga sam sam sam a yi kuti mai sokwai gamanu tuce a nini za tu fiya ne so su kuta to wani aya kurani da bai ko fassara na ka ne ne ɓanaye zane fe shi kutie tilin tuci shi na su kudu wa aksamu layi ta da ba la yab'athu Allahu man yamut kafiri za ta fe shi kuti bi Allah ya gan kuti na ja da imani kuti giye kutija bi mana kololuwa ya kutije ba na kuti a za ejikuti ka kwata na ga kutin ga kafir ne fe ejikuto da su koyo la ya ba afu Allah man ya mutsa na to an da su kwa ta ba doraya ha wa anzuri nas yawma yatihim al'azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana aqimna <clears throat> ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul awalam takunu aqasamtum min qabl ma lakum min zawal so e ga kuti je na ya ji dabo na ga min sare na kafiri je ji kuti ga na ba a ji gama ne zo e ba go a ji kiyama man shiga fassara na mai shi dabo na lobe na ma bugu ya taya na kilauci gogo a gaya ba cicinin gaga alazi na ja alulu kura da yanzu na na muyo kagonawa daga fassara na ga alwa bona ko nufin na yau amma fassara da bona ya lagaga ifta'alu wa yawminal kasmi bi ma'ana mutasimuna na unna kina daga giga wala yawga unji daga kasam kutijibwa daga kasmu e gamu febe fassara na game tafsir jalalai lobe yau wuce ga yi gaza da je yar mutasimuna na gai al yahud wanda nasara kima la ce yahud be mishanji ga ga a ato alitta fiya gafi guba kafa na jaga ne ga waji da be so zuciya ji na amitu na gaba ne ga gunji daidai da ina ina bai ba na na a gunci a yana tumbe ya misali su uku ku yahudi ji uku abu min suratul fatu minu na bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة duniya. so zagana zai ga e galita fi sokona yahudi bai mishaji amma ya ce wahu na ga yahudi ba mishan ya kwa ga ga mutasimuna to annabi da ja kurani fi na ikiyo kurani ne papa ne a taura bin jile ko ni ka ne a taura bin yi sun daga qur'an wula je ajiza wula ce babu babu na ga mafiya na lotu be na ga de ma bala ganna yi lotu be ya a ga fassara na gama mai tafsirin jalalif da da da biyu amma fassara na manzu tuzu gugu bakar da kwace ta ya nono walan wala bi iftalu buhu min al kasmi amma bi ma'ana ga kafiri ji mushriki ji alqur'ani ga dere dere dere ba hukunci abu inda ta yi gaga a ganga qur'ani nyamma yau na ci gaga a ganga qur'ani eni koyo ènìyàn ló ti gá ẹbáṣẹ́yọ kàhánà ló ti gá asátírù lọ́wọ́ nínàyàn èchìyàn yóò pàǹjì ló ti gá ìtìlákùnyà níbi òtó à níbi sáwọn yóò tó látọ̀ àwọn ti láwọn bẹ́yọ pátá mẹ́nu sọ̀kọ́ yàjẹ́ fọláwọn kò sí bíbá tó bìsírò wọ́n máa na tó bìsírò ìnáwó na kọ́wọ́ rasulin kari? wọ́n máa wà ní kọ́wọ́ ní ṣááírì sọ̀kọ́ ìlàwọ́ adúmú ti níyà qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin su kai lawa buji kahana ya qalilan ma tadhakkarun tanzilu min rabbil alamin min suratul furqan ji bayanin nan ga waqala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftara kafiri je gaga qur'ani nan fiya ne la ifkun iftara en yuyo ya gamana na ne be tuta yu wa anahu alayhi qawmun akharun jama'a ci kaya ci da wuce a ci ciwo a ci tuda bai jiyo a ga mai yahudi bai mishan jiyo wa kad ja'u zulma wa zura su ko ga da bai bai gabbi na ku bai gagga mane wa qalu asatirul awwalin na ta ji ga e ciwo ya za faji iktataba wa ya tulla alayhi bukratan wasila eh afeji mulawu ya nabi anabi ci fe kun tulaji tuluzu fata ya ganna su kuku ya ga gama na yau to zane shi laukunci kurani kakaya nini eni siri e ba san a ga ba bautu ta yawon a ga e, e, e ciwo da bayan gina wani hukunci na ya ci kurano na ji kakakayi ja abin kurana yi din an kurana na ji baku baku baku baku shi e ba hukunci mai ji ga fassara na ga bokanin ne a da zagani idan ejin fi gani bin alwudu mi ṣe bagunye yin gai ga idoto nga doka ce ga idin. kim na wado je izatu izin subatu subin a cikuyo na idotu idin bagun bagunji a kurani kekere kere ba hukuncin eni siri kahana ikhtilafu ya nabi da sallam a satin lawani a da su ga manaji ka kaya je ba nabi sallallahu sallam da kuma ga mana ya da gaskiya ti ga wuce ba so ku tattu annabi muhammadu tun inda annabi kawa yamma ya umaji siriya uje niya maje ce da faiziya ki uba وربك لنسألنهم ajma'in Allah ta wa ta'ala wai ga ya gofa wa rabbika bijikuti be toti wa nabi Muhammadu ba ti toti wa nabi Muhammadu so ko to so ko izikuti be zati wi da wani, ga mu jikuti bai zati wi amma da dina wa gan mu jikuti bai mini wa ya to rana, wa min wujiya da ba nabi Muhammadu tashrifan lin nabi sallallahu alaihi wasallam kashi da ta ba ta yi so ko ga to Allah ga ya yi yau amma wa jimiru ya wani minu da ba dabi nga ga rabbul ibad da di ya mu ga rabbika bola chuwa da bi muhammadu tula sallallahu alaihi wasallam mi shi kuti be tuwa je wato annabi muhammadu da nasalan da nasalan nan ajbai ya daga bata yace ga naje ga wururuci ga naje ga yemi Ya ci hukunci qur'ano na daga aha amma kanu ya'malun na daga amma kanu ya'malun kunti ya tusa kwane da finu lo bayan cici soko lo bayan littafin alkurani na latin annabi muhammadu tuna lo ba sa abin jiji ma na biyu na ba ta ya tusa kwane da kafirin da mushriki na iya daga ya alwa فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاستع بما تؤمر سكوغا نبي فاستع أي لا تدع بما تؤمر إنا جون فورونا أي لا تدع الله أكبر أي أنا a ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to ci tuntuna mutiya wabe karara fe beji bayani ya zawa gi zawa fe ya be sobo muti fe da zeni zeni zeni ati fe je musulmi ati fe duk karakara har na arka mu ba da fe da butifi kan do ci fe da sofiyo amma idan na su kwaya caya bayan gafan babi matumar anabi kefili bai na jo foro na hmm. daga foga a nan zalasai na fe kefili waya zai da yin ji abana su ko gunga gan wa arid ceta an mushriki na zagana zai wayana juga abuwa da yana da wani ayawaya yana su ko ga da Muhammad suratul anam na ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushriki ami ya gane ji wa ruya bayan qur'ana iji wayo yawa min rabbika daga kwai coci yawa ko ito ka ji wayo yawa annabi da allah wa an ce ta ne buga to na <clears throat> gaga <clears throat> aya nan ngun ji fahimtu wangi ide hadisi da mu igba katun sai muslim mu ne ugwa ga ga ga da ko ga gaskiya gaskiya ma gabo zane ji ma ga gobe na alawa a ga wani kotoya wasusu wa gala goma ibana wa gugan wajen a ya amma ga gaga man ga gaga gama na mai so aga gama na ce da ba za na gaga na ga mai so ko kwace da ba a bi muhammadu na gaga na amma yi so ko ko na bi muhammadu gaga ma na zuci wuja da yari ya zawan giza ne ma di wuciya wannan wa gaga ya na ci hankali ala luwa no e ga wuce a ce giwo yau ini kiwo daga ga wuce kemnu ya ce nan ukwe na ya ne game ya fasda bi ma tumar lokacin nasara da sanin bebe dawai musulunci na eti dawan no e ba be ni ji gabe de ji da be ji gabe de ji ndo ti o te ko gojiwa ku don da be ya o yu kan suna bakara wazi eju abdulrahman ma bi bo kafiri da na abakar mo de laaye musulmi to ama bi ko ko de wa bibi ma sẹ na abakar wu dede wu na ẹ eh, ṣe gbogbo dáwà anabi wu gaba bẹ mi ṣe wu gan da bẹ gama sẹ yìí kuba adi kẹ amúlá bẹ yàn asa yìí gabi ne gàgà bẹ tsitsi ma be wà ne yìí gàgà da yi lobe yana kurani lobe yana nike koya na ya gane yawa iya pagatawo ebo fitina mu, bema fitina mu yu pata amun ba daga da gawe gwaro ba ya ina gaskiya na dole alawa ta amma lokacin wani ya gama rayuwa na acita na wace ta da hannu ba wasu su su bai niya wafe ku ti kapa kapa, paka har funda cikin bululu ke fili amma zubu shi shi na na ga daga na ga kaza wa ya ga kin nufe bwana to zendon duga gano e bana wa mafitina kaya ku to no yi gaskiya ci ga qur'ani ba ci ga hadisi ga a su su aga gano za mu ke ka babwa mu ke an mu ki be mu ke gaga na ku yana kada lafi za na zai ku ba no ke da gaskiya yo amma gwaya ga wani abu mafitina na a sawa ke na kida ya bayani jiga ga wuce ji gaskiya ya ko ni femi na wita ne yau gwaya ku gaskiya waya kabo da wa tu gaskiya su mu wa ebo dalili yau ga ga wa gunga mafitina to gwaya wayo kyo tu ga mana su ma enu bu jina gaskiya na na ya tainan na ya fitina na ki ya bibi bayani kara kara kara yi tafe ku tiba kafa kafa har fu yin da ta bibi gaskiya ne ya taina na ga ya da ya ta ma ma fitina yo in gwi choku na da wani <clears throat> iwe tan lokacin da tarika ya tijani a be kin nufe nan izazi e, a ala wannan liya a ga ya sa ya bidon da wuce ba ne da ga yi ta amma ga daga magrib ba fete wa yi a a da je magrib yi mashirka ya ji maka in ci tsoga ya ji ke ji ba a gi ba na adana yi a ga na ke na lokaci wuce na wuce ya mutu na mana e, su sa to asusuwa mu ga mito ba na ce ga gaza na ga ku ya ba wa adalci da su da soko ta faina kafainaka mustahzi'in Allah tabaraka wa ta'ala wa inna kafainaka almustahzi'in lallai kukiyawa nabi Muhammad ani be zaga ne ne zo hizgilina zani ji fera nabi Muhammad mi pata tuwana su kwa kukiya nabi sallallahu alaihi wasallam su ko fa sai fi kawun Allah eh يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يا تشاو كي بوزا دجي باتن وادي انا جي بونا يا eh almustaz mun kuci bata ki alwalid ibn mugirazi al-asl wa'il ji al-arsl kaisa sami ji al-asl ibn abi abi yabusu ji al-aswad ibn al ibn muttalib ji bata ba wa fino zi wasu na zi gina muna ajiye cirkiya eh? ɓata ina da cuwa ga haske na shi bari ina ma ga da salam ki bari haske haske a nabi muhammadu kyau الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله ilaha al زاغان zaga na ji fela nabi muhammadu mina ko kaya ya ja a gashi zane ji yaj'aluna ma Allah ilaha al-akhar a fela yanda ci fa Allah ba ci fewu ke bi a ya lamun bene yi abe nuna eh bi ma'ana a dana azaban ka aga ci fi azabahu an ga su a ah, bebe aka bibe na ji na lokaci na dara yona amma ba ni a gba ne ba na ya azaban fifi kabar kwani mutum mai suri tun da azaban ta ne mai kake yamu ebo yi na da alibi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kyau ba ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم سكوك للي ito sako kudde ike annaka ku sabruka bima kudu. ke gawa da mu ne fi wete ba fi be ga ga banza ne sai ga wani bana ade bana wa ga jidina wo ga ga sako ya ga an su do wuju ma bana qur'ano an za mu zanu ci ga ga mana wa zo na mu ga ga mana wa zo da na mu be da wanda ya wani kuma wannan yana daga ba su ba egunye ga taci egunye ga so ko ga yace te ga ba wela egun wela to gwa yadi kusa saburka wela de bafi da mu wela lowe bi ma yakun ga na da lu ga mana su ci e ga iza e gaskiya ce ga mana su ci amma da na ga e ga mana su ci na ka ga ga mana su ci ma ta ma ban ga tun ga da wani شوفوا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أما فسبح بحمد ربك so kwa yadda ba nisa da sallin mu ga sabbi da tun ta tsaye to ciwo ya pamba ke ba da yaji daiwe eh fe tun ta tsaye to ciwo ya fo dajo ne kewa ga ganin daga subhanallahi wa bihamdi ya alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim fe tunita ta be jidan to chuwai wage to ya ce wa kum min sajidin o mo le fo to ta ci zane je ji sujada na agiki mana wo ape da ta ci zane je ji sanda na na ba ni asajidi eh manu al musalli har zane yi ji sanda mai da sunne zane je ji sujada mai

ma'ar raki'in ji sallah a sallah kun kikin da jiji kowa zaka warkan mu ma'ar wa mo ruku ke ba be zane je lo ruku ne manuyi ji sallah ke ba be zane je ji sallah ne so ga chuli bani ba wani woro gaga kemina ji abu atila jizi kikin ki bayo kullu na eh basajidino na ci ga mu yato baraki una ko a ruku na yi juzi ya sallah na lagikin gi bayan kullu ya sallah kinna Allah tabaraka wa ta'ala ja bala yirebe da min suratul ah, suratul insan ko banu ga ga ga wasku isma rabbika bukratan wa asila wa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila <clears throat> so wa min al-layli fasjud lahu ni fasalli lahu ji sujuda ya Allah manu ji sallah ya Allah man ji gawa gaci aya na lai fasabbih bi amdi rabbika wa kun min sajidi aya na debi zumaye na gaga damuwa na bi gona walakad na alimu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun agan ne ku ba dona ga sai da sallah na su ko ga ku ba go ku min sajidi na Salatu salatul haja wai ga go annabi wa lo damuwa ina e go be damuwa e na dana tasbih be tahmidi be salati da ji salatul haja wakati salatul haja ina ga bukata wani su kwa goyo na ke wani su ko ga din suratul bakara na wasta'inu bis sabri was sala wa innaha kabiratun إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين so uzilika bedembezi damu muyo batumba bu damu muyo ebawo chebo kuba no chewo na boyo ah uzili lowo tsaka no be yali wo yo tsaka no be bawo yo uzili nduga yewe tilani ba yi da lalo da ladaru jalola wajen sada na fi laraka guba aga ya soko wanda aga ya soko soko da ci da kwawe nci gbuwa gani wa da gaya da kpuru ci da ci da wai dabo ya no in soko gbuji wa gani kuma ka ci da ji awe wanda ya da kuru ci wa ma je da wa da a wani tukwa wanda haka wani duk zana na fike launa ma wata. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله تبارك وتعالى واعبد ربك النبي توتوي alif muhammadu allah ngai ya allah ta ci no yakin har da lokaci ne yakina biya wani ki yakina mai jigan gaye ajele tati ibado da lokaci na a biya wani lugwa ajele dubu yawo mutum ta tiba wajen soko fassara ne tiya ga yake ne almautu ga fassara na da daga baza ya bura cirki jona ke salim ibn abdullahi ibn umar jina eh, ya gisa na umar ibn khattab ke ba ke daga bace mujahid jo imamu hasan qatada abdurrahman ibn zaid ibn aslam dan gurkwa fassara na ga yauke ni su kai kwa be kini na yi almautu aga hujja da hoye qur'an ga sunne ne hujja be na su kai be kini na yi almautu na misali ba ga ci ne su ko ga yin suratul mudaththir kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma sanakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu biyawmiddin tubo hatta atana al yaqin yekini wuce maji fata gabe fasu wuce jike ga aje ni e gimi na zafe tilali aga gba ga yi no ga ki mala ebe no aga yi ma ba ebe jani yana ji jina da no ife ji sala iya talaka ji yangi ti ja ife la wuce so ko mi eh ife la ga kiyama ga manun yo a ti wuce ga bo itara je ni ti be ku ife so wani ayan na hatta tar leki wawu ga ene ya leki no nay al mautu ago ga ci sunna ne hadisi bane je ga ga ene ya leki no nay al mautu ke misali hadisi umrala umrala ne zai ibn zaid ibn sabit ko daga min madina ci budo lokacin sahabi jinjira daga makka a cikin madina na a ce kuriya na kuriya ya zai ibn sabit a eh, new gaba abdullahi ibn eh, usman bin mas'ud ne ce ko ne ne yau so daga na mu'mula ala, eh, ni a, zai ibn sabit na so a biya boga usman ibn ne ce adabaino ajini zai ibn thabit daji nga umu da na ce ga yanzu na hadisin sai bukhari ga abin shi jiji usman ibn mazmun na hawo batan ko mu ga gabata mai ga wani gumu hajiru ne uci bai ci ga da miya zai ibn sabitin wọn hawo batan a nan ji gafe jinke umu da Allah gafe jinke miyan zai ibn sabitin da za ta dilo nga so kwa hukunci uji usman mazu na aji ajali muje aji ajali oke ke lala mulala gana muga rahmatullahi alaik abasai abasai abasai buga ikuni yayo usman mazu na ramu so ji tabbatu yawo fa shahadati alaika laqad akramaka allah mi umlala me yari yawo usman ibn mazun da so ko wacani Ani halakar janna wanda aljanna wani a ci gudun yiwa na ci ga ani halakar janna nawa ya gaga nuna ci su kusa alisalam gibo mm, mm. wa ma yudiriki anna allah kad akramahu a ummulala zigawo ga su kwa usmanu mazunu wacanu da aljanna ba ne wa zigawo ko daga nan mutum lalace ga yungon feke mufe ga nabi ga biya bi an tawarin ni tuti so ko gomane gwatsu wani afin dami ben nemi ye gwatsu amma yana lami ga ci na a kasa ko ma wasu wani bin mazmun ne ta faman yukrimu billah zi so ko a wucin yo wani gibu ya da ya tunan wani kirki jina annabi ga shi wani. amma huwa fakad ja'awul yaqin ene dai gbana yaqini da da Usman ibn Mazuna kima wajirjo ajali ina da fassara ya ajali jibe yaqini ga ene yaqini na ajali yaqini da da Usman ibn Mazuna ni e gane ji fe ganu mu darayo no ci to mu ci ta giba ci kai mutu guru na bayan mutu a ne ne gimuci ne insha Allah gaskiya ya wato lamarin watula awa wani ibogo ajali da biya wani. amma fa wa ini na arju na alkhair ni muhammad ya ji fata alheri a usman bin mazun amma duk da haka wallahi ma adre wa anna rasulullahi ma yufalu bi ni can mai titi so kwana mi kena so kwa ji da mina bana tana wato ba ku ji rana ci ku da aljanna ba ne a gana na digaggan na zobe umla Allah wa umla Allah ya gan fa la yuzaki ahadan ba'dahu abada har zubu na ki wuya ni zandon da gaza wuce da aljanna ba ne ba da muke halin da muna ani da mu wani kila ila hadisi na bai bu ilu wo ga ani da ta fassara yake ni ji da mamaki al mauti amma su ma bayanin na wa fassara na yake da fahimta na ci da labo ga asaba da daga jikiri ki tu ko wace la aske yi mani ya da dunituna gaba hukunci zuma jalubo gan wa gan gwani mare lambar wuce su ko guduwa gan eh, har da ci ce wutan bari ba za ci ga wani wuyan ziga ya wai eh, har da mu ci ce wutan bari ba za mu ci ga mukan lo wutan na lo aljanna na wake ku za mu ci da fi aljanna ziga ya wai ìdí ti kara yìí wọ́n á yí gàgán egbèdè sí ní ń a ìgànnà ogún àgànnà àníbà kú fi ń múlẹ̀ aláyé níbọ̀ àmọ́ àníbà kú tún ce ti gan nínú ní gbọ́njá ti gan dáná wọ́n gami ti fa tá à lérí àwòsùnmá nínú mọ̀túnà àmì ti da tá à amma yi ba da na hukunci ba hukunci wá ipò tí wá sẹ́ni gábà sọ̀kú ti bẹ́jì gbúmi náà sọ̀kú jà min hadisi na jike billan gaskiya boyan almautu gan mu gayi fassara al-yakin wana hadisi na bada min abdul mansur wana mai mishkatul masabi wala bayma hadisi abu muslim al-khawlani mu ga cizo kasu da sallam ga mu ga ma huhiya ilayya an ajma'al mal ajwa ya na nabi muhammadu ga min ya kani di manufa mai da wani ijaba min kuwan ya ka eh? ko kuma wa a kuna min tajiri sokwaji waya ce cani. Mutumi mtumiti tugami da wuya dini ya zawangi ya en mtumiti na dauni wacho gambe Wala ba walakin uwiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kumina minas sajidin wa budu rabbaka hatta yati yakal yakin ina sokwaji waya mina ga da tunini ta sai toci waye da yaji dayumi wono fo da ta ci zane ji sallana wono ji ba da ya to har da lokacin ajira biyo wani. man je ji wujja bi ayan ne wa budu rabbaka hatta ya tile ya ce kalekin don wani huba da wannan gaga matuka kai zalajin jihaje da sallah wajibi yo ta kwacin <coughs> ngamala waga cune ya ta nabi isa suratu maryamu ba na ga gaga ni abdullah atani alkitaba wajalani nabiyya wajalani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati zakati ma dumtu hayya mutuka miga iberayina mutuka kadira ila gobe wayawaci su sune sallah wajibu ta ce wani wajina wa budurar baka hatta ya ce kalaki bala abin imam al-bukhari wuji tarjaman da ci min sayyubun ga babu idza yutik qa'idan idza yutik qa'idan salla ala jam babu na wajen tiye ga kawajin salla wa bishisha aka ki waje salla daga na wayi susure rayu da bai wayi wa da an kare wayi na salla ciya shewa ta in ke galle ci ko in lam yaqdir an yatahawwala ila al-qibla salla haythu kana wajhuhu muga faya guci maje wa al-qibla wa ji salla ba na ga faya je ku nun fuji salla salla da ciya wani pelle yau to amma wani ba na gannan wacce tuwani na shi tukpo wani na sufi na ci gana al-gulat min na mai gana gana ade na dudi da kafirci na a ga a ga me kinu na daraja mu ciwo e gbondo ciwo kawo sai waga da ta sauke waga wa da zan wuce tun wuce waga to ku yake kinu wuce wa ma'rifatu jami'illah wasu kudde yani kata yana waje fata wala to ku wuce na wala ke su kwaya wọ́n mọ́gẹ́tù ẹ̀kọ́ wọ́n ti wọ́n tẹ́sọ̀ pé pé ẹ ní ètò ìbádọ́ pátá títí owó ebogo wọ́gá sọ̀kọ́ ẹ̀gọ̀wọ̀ gan agbọ́nẹ̀gbẹ̀wọ̀ àbúdúrà bọ́kà di ìbádà tó ciwe fẹ́ di sálá fẹ́ fẹ́ azù fẹ́ wazaka fẹ́ bakurani har da lokacin ne wa batu ya koyi yakini ne wani ga to ya koyi yakini ibada na kwada wani hadde ne kifar sara ne riga ne kafirci na inna ma yakhsha Allah min ibadi al'ulama ba na yi ma ni waje betu ilimi wage betu na mara addini na wace ke Qur'ani ya gona ba ga bugar da su waje su kowa be kan amma ga da zana ga ilimi wa bebe su ko yake wa bebe wa bada tubana ta ga to ba batan gwamnati kini kikin gance ya gona wasu ko bayanin da eh, na yi yi shaitan fassara na da yi biyu gani bai jito da ƙorani na eh, irin na zaga a daza tuma tsayin da cina a gagayen duwa gane yana sokoi wani ya zaɓe shi shugaban mutum ne ga gada na sokoi eh, wani ya ga na zobe wa kewa gaya cina amma wallahi wallahi miliyoyi ya guba ne hannu a cicici a miya zanna ma almajiri kuru ana yi koyo wuce waka tun wuce betu matsayin da cino wai ji fassara ya kawaidi ya e ba la ila ila la kawaidi e ta da wuce ba ta yi la ku da ba ki la ka ba ta wuce wuce ji zo wuce ga ya a ga mana wuce ga ne mana ya ka tun jani fassara ba ta wawu ya gbéláàbí sọ̀kọ́yà mọ́ ti yá èyí láti wá wọ́n lábàtú pátákó kí ìná àgbàpátákó olóngbà ẹgbẹ́ sọ̀kọ́yà lábàtú ìdẹ́dẹ̀mí ní lábàtú ndúgbà ti gbogbo ta wálá sáàǹsì ẹni mi náà bọ́ ń zàgí ń títẹ́ ta in wani kwato da hannun so koyo ga bani ko wato gaskiya ba wani ke la wato ga cikin jina ka buga soko in ga la wato da ga soko wato bani ya soko yo eh, irin da zaja ga gan hutu da shigi eh soko a yo bona ai bo la soko ne ko to hutu soko yo da shigi soko yo aga aga pastor na da da da church ona sokoyo rai eh <clears throat> bi ma'ana manye yahudi na da synagogue biyo na aga sokoyo endo soko aki da yawa da tumuju aga ki ki malain go chai soko ki da kabwa da su da zo ga da soko ole gbe ole setani soko ka ozu eh dole ya su su ti ga da jinna ba ngwai lamiku ebo na enyi enyi imaga ga ya ta gaba jin da za wallahi wallahi wa yi yino amma ya ki ci sokun ba go a ji su ma a ta ga yiyo a na shi usman na fodi ji tasawufi amma Ki ala kí àlá tasawufi sufanci na sai usman na fodi ji na hba yi ibichize igbayetube ibade bwalawo doku doku sifiji bani kiti wale ibichizo adoku motazo adoku emizo adoku ewogagaro mizo ibi ya mdono na ogani ebezo wageza ne waizo ne abu amuga abe abe ibichizo sufi chiki yetu waza aje aja Thank you. so Allah will alhamdulillah su kwai da bai yanzu bayan da hijin aji aji na fi fatanan su ko yayi iko ya jijin alubaru ga fatanan da bana su ko ugu duniya idayi eh, su kwa albarka ya sura da rayuwa yi bon to yi coto da su fata to ta albarka ya sura no mai garbe yi alkhairu su kwa wata tabbatu yayi fata wacce wani ne kuma alhamdulillah